ministan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalon ya ce a wannan karon 'yan wasan kwallon kafa na super eagles da za su wakilci najeriya a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya za su je ne da zaman lashe kofin ministan ya faɗa wa taron majalisar zattarwar najeriya cewa kiɗa ya canza shi ya sa rawar ma ya canza domin a wannan karon in je ministan tawagar najeriya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya za su je da kafar dama yana mai cewa an tattauna batun nasarar kungiyar ta super eagles da ta samu a kan kasar argentina a taron majalisar zattarwa wanda ya ce hakan ya kara wa kungiyar karfin gwiwar tunkarar gasar da gaske ba a matsayin 'yan kallo ba da ake kallon kungiyar a can a shirye-shiryen gasar cin kufin kwallon kafa na duniya da za a buga a kasar rasha tuni aka kasa kasashe 32 da za su fafata a gasar zuwa gida hudu gabanin raba su zuwa rukuni-rukuni da za su kasance a lokacin buga gasar ga yadda aka kasa kasashen rasha jamus brazil portugal argentina belgium poland da france a kashin farko inda kashi na biyu ya kunshi kasashen spain peru switzerland england colombia mexico uruguay da croatia kashi na uku na da kasashen denmark iceland costa rica sweden tunisia egypt senegal da iran kashi na hudu kuwa ya kunshi kasashen serbia nigeria australia japan morocco panama korea da kuma kasar saudi arabia allah ya ba mai rabo sa'a